radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka radio hausa voh daga nan birnin taron ya fara watsa shirin sa na daren yau lahadi kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu man ina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muryar masu sauraro tare da hassan barka akwai kisoshin rayuwa sai kuma shirin nan na ansoshin aƙida shirinmu na ƙarshe shine duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi bakwai ga watan Nuwamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da ɗaya ga watan Rabiu Thani na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 34 da suka gabata a ranar irin ta yau wato bakwai ga watan Nuwamban shekara ta 1987 zainul abidin bin ali ya jagoranci wani juyin mulki wanda ba a zubar da jini ba a ƙasar tunisia inda yake far da gwamnatin habib burgiba burgiba dai shine firaministan ƙasar tunisia na farko bayan samun 'yancin kai daga mulkin mallaka na turan faransa wanda ya hau kan wannan mukami a cikin shekara ta 1956 bayan kauda tsari na sarauta a kasar tunisia ya naɗa kansa shugaban ƙasar a shekara ta 1975 sannan daga baya kuma ya sauya kundin tsarin mulkin kasar wanda ya ba shi damar yin mulki na tsawon rayuwarsa burgiba ya share shekaru talatin yana mulki a kasar tunisia kafin a yi masa juyin mulki wanda zainal abidin bin ali jagoranta inda shi kuma ya dare akan shugabancin kasar na dindindin tun daga ranar da ya jagoranci juyin mulkin kasar wato bakwai ga watan nuwamban shekara ta 1987 har zuwa ranar da masu bore suka kifar da gwamnatinsa a ranar 14 ga watan janairun shekara ta 2011 inda ya tsere zuwa kasar saudiya kuma mahukuntan kasar suka ba shi mafaka a birnin jidda kuma ya ci gaba da rayuwa a kasar har zuwa rasuwarsa a ranar 2 ga watan satumban shekara ta 2019 yana ɗan shekaru 83 a duniya. da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a ranar irin ta yau wato bakwai ga watan nuwamban shekara ta 1956 a kawo ƙarshen yakin mashigar ruwa ta suwiz a ƙasar masar majalisar ɗinkin duniya ce dai ta taka gagarumar rawa wajen shiga tsakani wanda hakan ya kawo ƙarshen yakin an fara yakin mashigar ruwa ta suwiz ne bayan da isra'ila ta mamaye wani yankin sinai arewacin ƙasar masar hakanan kuma sojojin ingila da faransa sun kaddamar da hare-hare akan mashigar ruwan sakamakon matakin da shugaban ƙasar masar na lokacin ya ɗauka na haramtawa 'yan mulkin mallaka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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. madala masu sauraron su kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya da haɗumi su tare da aminu ibrahim kiyawa ga labaran duniya mai karantowa muhammad amin farko muhimman kanin dakarun sojin iran sun kaddamar da atisayen haɗin gwiwa mai matukar muhimmanci a tekun oman iran ta jajinta wa kasar saliyo game da mutura mutane 100 sanadiyar fashewar tankar man fetur falasina dama sun jikata ciki hadda wasu mata guda biyu sakamakon hari da isra'ila ta kai musu jam'iyyun siyasa a kasar mali sun buƙaci gwamnatin kasar ta mutunta jadawalin mika mulki ga hannun farar hula yanzu kuma ga cikakkun labaran. Dakarun sojin Iran sun kaddamar da atisayin haɗin gwiwa mai matar muhimmanci a tekun Oman. Rahotanni sun bayyana cewa dakarun sojin ƙasar Iran sun kaddamar da atisayin sojin haɗin gwiwa mai matuƙar muhimmanci mai suna Zulfikar 1400 inda ake gudanarwa a wuri da ya kai faɗin kilomita maraba'in miliyan ɗaya. kuma an yi amfani da makaya masu linzami kirar cikin gida da ake harbawa a cikin teku da sama da kan tudu da kuma jirgin ruwa na yaƙi na ƙarƙashin ruwa. Atisayen na kwanaki uku zai amfani da sabbin jiragen sama marasa matuki da aka ƙera a cikin gida irin su samfarin Seamorg da Muhajir na hudu wanda ke saurin tsinkaye daga nesa kuma suke karawa da jiragen ruwa na yaƙi na makiya. Babban makasudin gwada atisayen na kwanaki uku in ji dakarun sojin ƙasar Iran shine gwajin makaman yaƙi da iran ta kera da kuma ƙara tabbatar da ƙarfinta da tsaro ga iyakar ruwanta a dai lokacin da ake ƙara samun rashin tsaro a yankin inda ba bayan nan ma sai da dakarun sojin ruwa na kare musulunci na iran suka katse hanzarin wani jirgin ruwan amurka da ke ƙoƙarin sace tankar dakon man fetur ɗin ƙasar iran a tekun oman har ila yau zai ƙara karafa haɗin gwiwa da ke tsakanin ɓangaren sojin iran guda hudu ba barazana ba ce ga kowace ƙasa kuma zai taimaka wajen samar da tsaro da zaman lafiya a yankin da ke fama da matsalolin 'yan fashin teku da kuma wuce gona da iri. Sama da 'yan kungiyar Boko Haram dubu goma ne suka mika wuya ga sojin Najeriya. Kwamandan rundunar soji ta Operation haɗin kai Major General Christopher Musa ya faɗi cewa ya zuwa yanzu adadin masu tada kayar baya da suka mika wuya ga rundunar sojin ƙasar sun kai dubu goma kuma sun kunshi masu ɗauke da makamai da iyalansu da wasu da suke musu aiki. Har ila yau ya ƙara da cewa shugaban ƙasa da sauran manyan kwamandojin tsaro a ƙasar sun haɗa ƙarfi da ƙarfe waje guda gani an kawo ƙarshen duk wasu ayyukan tarzoma tare da kawo zaman lafiya a yankin arewa maso gabashin ƙasar. wanda ana kammalawa da wannan yankin za a tunkari sauran yankuna da ke fuskantar irin waɗannan matsalolin. a nasa bangaren manajan daraktan hukumar nedc muhammad alkali ya jinjina game da irin namijin kokarin da ya ce sojin suna yi da gansu tabbatar da zaman lafiya a yankin yana mai cewa samar da zaman lafiya a yankin zai kara ba hukumar damar gudanar da ayyukan ta na taimakon jin kai a yankunan da abin ya shafa iran ta jajinta wa kasar saliyo game da mutuwar mutane 100 sanadiyar fashewar tankar man fetur kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sa'id katib zade ya nuna tausayinsa game da mutuwar mutane 100 a kasar saliyo sanadiyar fashewar wata tankar man fetur a ƙasar kana ya aike da sakon ta'aziyya ga gwamnati da iyalan waɗanda abin ya shafa kuma ya yi fatan samun sauƙi cin gaggawa ga waɗanda suka jikkata a jiya asabar ce wata tankar ɗaukar man fetur ta yi bindiga inda ta girgiza birnin freetown fadar mulkin ƙasar da hakan ya sanadiyar mutuwar mutane kusan ɗari tare da jikkata wani adi mai yawa wata majiya mai tushe ta bayyana cewa hatsarin ya faru ne bayan da tankar mai ɗin ta fara tsiyarar da man fetur a kusa da wata mota a wata unguwa mai cikosan mutane kuma tuni aka hattara gawarwakin waɗanda abin ya shafa kana kana kwantar da waɗanda suka jikkata a asibiti inda wasu ke cikin mawuyacin hali yanzu haka dai jami'an 'yan sanda da sauran ma'aikatan kashe gobara sun duku wajen ceto waɗanda abin ya da su idan ana iya tunawa ko a watan mayu ma kimanin mutane 80 ne suka jikkata bana wata gobara tashi a wata unguwa da hakan ya tilastawa sama da mutane dubu biyar barin gidajensu ba shiri Tama ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran jami'in siyasa a kasar mali sun buƙaci gwamnatin ƙasar ta musunta jadawalin mika mulki ka hannun farar hula gamayyar jam'iyyun siyasa a kasar mali sun gudanar da wani taro a birnin bamako kuma sun yi kira ga jagororin juyin mulkin kasar da ke da gwamnati da su cika alkawari wajen shirya zaben shugaban kasa a shekara mai zuwa domin koma kan turbar demokuraɗiyya su dai jam'iyyun suna zargin gwamnatin kasar da kokarin jan kafa a kalandar da aka tsara ta jadawalin mika mulki a kasar da za a yi a watan fabrairun shekara ta 2022 mai kamawa idan ana iya tunawa a baya bayan nan ne kungiyar tarayyar afirka ta bunkasa tattalin arzikin afirka ecowas suka aiki da tawaga zuwa birnin bamako domin matsin lamba kan gwamnatin kasar da ta yi aiki da alkawarin ta dauka na shirya zaɓe a lokacin da aka tsara sai dai firaministan kasar chogoye miyaga ya sanar da cewa akwai yiwuwar a samu jinkiri na 'yan watanni kafin mika mulkin a yau ne shugabannin ƙasashen afirka sai gudanar da taro kan halin da kasashen mali da gini ke ciki domin gano bakin zaren warware matsalar ƙasashen da ke cike da rikici falasina dama sun jikata ciki har da mata guda biyu sakamakon hari da isra'ila ta kai musu rahotanni sun bayyana cewa faransa dama ne suka jikata ciki har da wasu mata guda biyu bayan da wani gungun yahuda masu tsoron ra'ayi suka farma gidajen falastinawan da taimakon sojin isra'ila a gaɓar yammacin kogin jordan yusuf awad wannan falastini da ke zaune a yankin ya shaida manema labarai cewa gungun yahudawan sun kai musu hari ne da duwatsu da sanduna inda suka dinga farfasa gidajensu kana suka rika dukansu da sanduna ciki har da matarsa da wasu mata da ke tare da shi a wajen. Sojin Isra'ila suna koran Falasina manoma wajen girbe a lokacin girbe 'ya'yan zaitun da suka noma. Batun kai hari da lalata kayayyakin Falasina a gabar yammacin kogin Jordan da yankunan da Isra'ila ta mamaye ya zama ruwan dare gama duniya. Tuni dai masu ɗinkin duniya ta daga Isra'ila game da ƙara rurruta wutar rikici tsakanin Yahuda da 'yan sharauri zauna da kuma sauran farin tsayawa da aka mamaye musu yankunan su musamman a irin yankuna kamar khalil birnin kudus nablus da kuma ramalla ta ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan kuka saurara da suka zo muku kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran aminu ibrahim kiya kenan ya karanto maku labaran duniya da dumidumin su yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na afirka a yau afirka a yau jama'a masu haurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na afirka a yau ne kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar shirin namu ne da allah dai zai dubi ne kan cikar shekara guda da fara rikicin kasar habasha inda ake gwabza yaki tsakanin gwamnati da kuma 'yan tawayen yankin tigray da kuma musabbabin wannan rikici a tsakanin bangarorin biyu wanda duk ne abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu sauri za su biyo musamman a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni abdullahi salihu katsina na shirya kuma zan gabatar shekara guda kenan da barkewar yaƙi a ƙasar ethiopia tsakanin dakarun gwamnati da kuma na 'yan tawayen yankin tigray wanda gwamnatin ƙasar ta zargi 'yan tawayen da kai hari a kan sansanonin sojin gwamnati da ke yankin tare da kashe wasu daga cikinsu inda dakarun gwamnati suka mayar da martani daga lokacin da kuma yaƙi ya barke a tsakanin su wanda ya jefa ƙasar a cikin wani mawuyacin hali da farko dai zai kyau mai dube kan muhimman abubuwa waɗanda suka faru a takaice akan rikicin da kuma sa. an fara rikicin ne dai a ranar 4 ga watan nuwamban shekara ta 2020 a lokacin da firaministan ƙasar ta habasha abiy ahmad ya bar da umarnin kaddamar da yaƙi a kan dakarun 'yan tawaye na yankin tigray ya ce ya bar da wannan umarni ne domin mayar da martani akan wani hari wanda aka kai a wani sansanin soji da ke dauke da sojoji na tarayya a yankin tigray ƙarar ruruwar wannan rikici dai ta samo asali ne sakamakon rashin jituwa da ke tsakanin gwamnatin abi ahmad da kuma jagorin 'yan jam'iyya mafi karfi a yankin na tigray sama da shekaru talatin jam'iyyar ce take gudanar da aika na gwamnati amma bayan zuwan abi ahmad akan mulki ya jingina ta a gefe abi ahmad dai ya hau mulki ne a shekara ta 2018 bayan an sha fama da rikici da kuma zanga-zanga na kin jinin gwamnati a lokacin sannan kuma ya yi ta bibiyar a kawo sauyi na tsare-tsare amma kuma yankin tagara ya ki amincewa da hakan daga nan ne kuma sai aka samu wani sabon takun saka tsakanin bangarorin biyu duk da cewa dai wani ba shine masomin rikici na asali a tsakanin gwamnatin habasha da kuma 'yan kabilar tigray ba domin kowa wani rikici ya samo asali ne daga tsarin gudanar da gwamnati na ƙasar ethiopia tun a cikin shekara ta 1994 ethiopia tana fama da tsari irin na federaliya wanda hakan ya sa ƙabilu da dama ke lura da gudanarwa na yankuna goma na ƙasar jam'iyya mafi ƙarfi ta yankin tigray wato tigray people's liberation front ta taka muhimmin rawa wurin ganin cewa an samar da wannan tsari inda jam'iyyu hudu ne suka yi haɗaka suka samar da shugaba guda ɗaya wanda yake mulkin ƙasar daga shekara ta alif tara da da casa'in ɗaya bayan an yi wa sojoji ciwon mulki sakamakon haɗakar da aka yi hakan ya sa ethiopia ta zama ƙasa wadda ta rinka samun ci gaba na zaman lafiya sai da an yi ta samun ƙorafi a kan batun take haƙƙin bil'adama da kuma yanayi na dimokuraɗiyya rashin gamsuwar 'yan ƙasar da wasu batutuwa waɗanda suka shafi gudanarwa a ɓangaren gwamnati ya janyo zanga-zanga wanda hakan ya jawo aka yi garan bawul a gwamnatin kasar har mr abi ahmad ya zama prime minister zaman sa prime minister ya samar da 'yanci na siyasa ta hanyar kafa sabuwar jam'iyya ta the prosperity party inda ya cire manyan 'yan kabilar tigray daga makamansu bayan zargin su da cin hanci da rashawa hakanan kuma ya kawo ƙarshen rikicin yankin da ake fama da shi wanda aka jima ana yi tsakanin ƙasar habashi da eritrea wanda hakan ya sa ya samu kyautar nobel ta zama lafiya a shekara ta 2019 wannan kyautar da aka baiwa abe ahmad ta sa ya yi fice amma kuma hakan ya jawo masa suka daga bangaren 'yan kabilar tigray jagororin tigray na kallon tsare-tsarensa a matsayin wata hanya ta lalata tsarin federaliya a kasar inda suke ganin cewa gwamnatin tarayya za ta kwace karfin iko da kasar wanda kuma hakan ba zai ba su damar yin kane-kane a cikin harkokin gudanarwa ba kamar yadda suka saba yi a baya rikici tsakanin bangarorin biyu ya kara yin tsami ne banda yankin na tigray ya watsi da umarnin gwamnatin tarayya inda yankin ya yi gaban kansa wajen gudanar da zaɓe a yankin ba tare da izinin gwamnatin tarayya ba wanda gwamnatin tarayya ta habasha ta dakatar da zaɓen ne saboda annobar corona sai kuma a watan oktoba rikicin ya ƙara ɗaukar zafi banda gwamnatin tarayya ƙasar habashan ta dakatar da bar da kuɗi da kuma yanke hulɗa da yankin tigray da ita kuma gwamnatin gudanarwa a yankin na tigray sai ta bayyana hakan da cewa tamkar ta yaƙi ne a ƙasar ethiopia wadda ita ce ƙasar afirka wadda ta fi kowace ƙasa daɗewa a matsayin ƙasa mai 'yancin kanta an samu sauye-sauye a ƙasar matuƙa tun bayan da abi ahmad ya hau kan kargar mulki wanda shi kuma ɗan ƙabilar oromo ne ƙabilar da ta fi kowace girma a ƙasar ethiopia wanda ya buƙaci da a kawo sauye-sauye ta fuska siyasa a ƙasar da kuma samar da haɗin kai a tsakanin al'ummar ƙasar baki ɗaya wanda ya furta hakan a jawabin sa na farko bayan karɓar matsayin firaministan ƙasar 'yan siyasa daga yankin tigray da suka jagoranci ƙasar ta ethiopia tsawon shekaru 27 ana kyautata cewa suna da gasken waɗanda suka jawo wa shirin na abi ahmad matsala a shekarun 1970 zuwa 1980 jam'iyyar yankin tigray ta yi yaƙi domin ƙwace iko daga gwamnatin sojoji jam'iyyar ta samu nasara inda ta zama jagorar haɗakar ƙasar wadda suka karɓi mulki a shekara ta 1991 haɗakar gwamnatin ta bayar da ƙarfin iko ga yankunan ethiopia amma duk da haka aka bayar da ƙarfin gaske ga tarayyar ƙasar inda wasu suke ganin cewa gwamnatin tarayya na danne 'yan adawa a yanzu dai wannan jam'iyya ta koma jam'iyyar adawa a ƙasar a shekara ta 2019 jam'iyyar ta yarda a haɗe ta da sabuwar gwamnatin abi ahmad da kuma jam'iyyarsa ta prosperity party firaministan ƙasar habasha abi ahmad wanda suka rafa gari da jam'iyya mai mulki ta tigray kan manufofinsa na siyasa ya ayyana dokar ta ɓaci a faɗin ƙasar yadda 'yan tawaye ke matsawa a kusa da babban birnin ƙasar inda gwamnati ta buƙaci mazauna addis ababa da su haɗa kai domin kare yankunansu mayaka na tigray ƙarƙashin jagorantar jam'iyyar 'yan tawaye ta tigray people's liberation front wadda take ɗauke da makamai sun shiga biranen dise da kuma kumbulta a ƙarshen makon da ya gabata inda suka shiga yankin amhara wanda yake makwabtaka da tigray kuma suke da nisan kilomita 400 daga babban birnin ƙasar addis ababa ana tunanin yakin kwato dise na ɗaya daga cikin fada mafi muni yadda ake ganin birnin a matsayin mashigar addis ababa ta kudanci da kuma iyakarta da jibuti a gabacin ƙasar wani lauya ɗan ƙabilar tigray da ke zaune a birnin addis ababa ya canza haka lamura dai sun canza baki ɗaya a birnin domin kuwa 'yan sanda suna kama 'yan ƙabilar tigray a samamin da suke kaiwa a gidaje da shaguna a lokacin da ake duba motoci akan tituna da kuma shingan bincike kamar dai yadda ya faɗa to sai dai mai magana da yawun rundunar 'yan sanda ta birnin addis ababa ya ce ana kama mutane ne kawai idan aka tabbatar da sun aikata laifuka ya kuma tabbatar da cewa mafi yawan waɗanda aka kama 'yan kabilar tigray ne amma ya ce ana kama wasu kabilun matukar da aka same su da hannu wajen aikata laifuka musamman ma waɗanda za su iya ƙara rubuta wutar rikici a ƙasar ko kuma taimaka ma 'yan tawaye a ƙarƙashin wata sabuwar dokar ta ɓace wadda aka saka a habasha hukumomin ƙasar sun ce sun cafke mutane da dama da ke goyon bayan 'yan tawan tigray tun a watan mayu majalisar ɗinkin duniya dai ta yi gargaɗin cewa mutum hudu na dab da fuskantar faɗawa cikin matsanancin yunwa bayan da mayakan 'yan tawaye suka kori rundunar sojan ƙasar ethiopia daga makile babban birnin tigray a watan yuni ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun ce an kafa shingaye yayin da karancin makamashi ya sanya ake samun matsala wajen isar da kayayyakin agaji a yankin a dai lokacin rikicin kasar habasha ke kararin cabewa da kuma yadda 'yan tawaye suke karkwace iko da wurare masu matukar muhimmanci ta fuskar ayyukan soja da kuma tsaro firaministan kasar ta habasha ya yi kira ga 'yan kasar da su dauki mataki domin tunkara 'yan tawayen ya yi kiran ne a shafin sana facebook ba musu rahotanni sun nuna cewa 'yan tawaye daga yankin tigray da ke arewacin kasar sun kwace iko da garuruwa da dama da ke jihar amhara kamar da kuma gwamnati ta zargi mayakan 'yan tawayan da kisan fararen hula a ɗaya daga cikin garuruwan da suka kwace iko da su ƙungiyar tigray people's liberation front ta ce babban burin ta dai shine ta kutsa kai a cikin lardin arewacin Kasar. a cikin rahoton da shafin yanar gizo na addis standard ya bayar ya ce a wata sanarwa da ya fitar a ranar lahadi firaministan kasar habasha abiy ahmed ya ce matsorin yan tawaye suke zai jefa kasar a cikin yane wanda zai iya rushe ta baki ɗaya akan haka dole ne dukkan al'ummar kasar habasha su hada karfi da karfe domin tankarar mayakan yan tawayen da suke burin wargaza kasar a wani sakon toyota wanda ta wallafa ranar lahadin ta gabata gwamnatin ƙasar ethiopian ta ce yan tawayen sun kashe fiye da matasa 100 a yankin kumbalcha area kuma mayakan yan tawayen ba su ce komai akan wannan tuhumar gwamnatin habashan ta yi a kansu ba a cewar wani rahoto na majalisar ɗinkin duniya an kashe dubban mutane tun daga somar rikicin yayin da aka raba miliyoyi da gidajensu da dama daga cikinsu kuma sun fada a cikin halin matsananciyar yunwa a nasa bangaren kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya kira da a kawo ƙarshen rikicin na habasha tare da kira ga dukkanin bangarorin gwamnati da na 'yan tawaye da su koma su zauna domin tattaunawa su kuma daina furta kalamai waɗanda za su iya tunzura magoya bayan su a wata sanarwa da kwamitin ya fitar ya yi kira da bayar da kariya ga fararen hula tare da kaucewa duk wani abin da zai iya cutar da rayuwarsu ko kuma salwantar da ita da kuma saka su a cikin kunci wasu daga cikin mambobin kwamitin waɗanda suka hada da china da rasha a kallon rikicin da cewa rikici ne na cikin gida amma kuma duk da haka sun kirayi bangarorin rikicin da su koma teburin tattaunawa jakadan mexico a majalisar ɗinkin duniya john roman wanda yanzu shine shugaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya ce an ɗage tattaunawar da aka shirya a ranar juma'a akan batun zaman lafiya da tsaro a nahiyar afirka zuwa ranar litinin wanda kuma batun rikicin kasar habasha na ɗaya daga cikin mahimman abubuwa da zaman zai dubi a kansu gwamnatin kasar habasha dai na zargin cewa abin da yake faruwa a kasar wani tsaron lamari ne kuma su daga cikin manyan kasashen duniya suna da hannu dumu-dumu a cikinsa kamar kuma take zargin cewa an yi amfani da wasu daga cikin kasashen afirka da suke makwabtaka da kasar wajen aiwatar da wannan manufa ta abin da ta kira yunkurin wargaza habasha inda gwamnatin kasar ta habasha tun tashin farko ta fara nuna yatsan tuhuma akan gwamnatin rikon kwarya ta kasar sudan wadda aka kafa bayan hamɓar da umar albashir a halin yanzu dai babu wani abu da ke bishara ta alheri a kasar ta habasha musamman ma yadda rikicin ya ɗauki wani sabon salo na kabilanci a tsakanin al'ummomin kasar ta habasha wanda ko shaka babu matukar ba iya shawo kan lamarin a yanzu ba to kuwa kasar ta kama hanyar tsunduma a cikin rikici da yakin basasa har illa masha allahu to jama'a masu muke da muke da shi ya riske mu anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba za a je mu dauki runjigon da Allah kakan wani lokaci madadin kowa da kowa ne abdullahi salo ka tsana da shirye shirin kuma na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya madala yanzu kuma sai shirin murya masu sauraro tare da hassan barka Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna ƙarshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to zan yi sakon gaishe gaishe duba da karshen sati Hassan barka ina jinjina maka ina maka fatan alheri da kai da jama'a kuma aikatan gidan radio Ira na farko ina gaida a gidan labo wanda yake nan da magaran akwai muji soja mai adaidaita zau a nan da magaran akwai letoro mai isansi bakin ofital ina gaida hajiya lalo mai malku a nan cikin babbar tasha zandar akwai hindatu unwala wadda take nan zandar akwai yusuf madatai wanda yake nan da magaran akwai sunusu garin madatai wanda suke da magaran na kuna agwa mai faci daga nan zandar assalamu alaikum radio ta haram minin musulunci sunana shugaba iliya mai kanti da shayi ga kindura dangance da wannan karshen mako da muke ciki ina so ku bani dama an gada uwa da amannan arziki kamar haka da farko akwai isu madatte sunusu madatte a nan da magaran akwai usaini sitar ga kwalliya da magaran akwai alhaji awal abale wanda yake agadas akwai shehu adamu rijau akwai kadori dan fulani wardi ba manta da eh, abdullahi kadamari akwai na agwa mai faci akwai miji soja akwai letoro mai isansi wanda yake nan bakin asibitin fitar da magaran akwai mutare turbo mai aiki gidan mai kusa da rediyo amfani a nan da magaran akwai mata na karbiya da hajara da suduwa da fatidin gwai a nan garkin daura akwai baran kirkitan dabbobi a nan garkin daura da duk wanda ya ji murya ta ina gaida kowa da kowa ɗaya bayan ɗaya suna na shugaba ilyami kantiri shayi garkin daura na gode rediyo ta yaran ta lafiya assalamu alaikum radio iran ne ne mahmud zakilov nake gida rangare zandar nake gida zoji madadata sahu muhammadu baki likita madadar suhu nake gida roga-roga nake gida asan barka nake gida hadari da saba duka mutanen zandar da nika gida iliya daura nika gida su dole manama dukkanin nika gaida su ne muhammadu a nijar agadez assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio biyar ta iran na muku fatan alheri kuna tare da mai sauraron ku crazy hamza fada larki daga nan birnin agades a jamhuriyar Nijar da farko da yana gaida mai shirye shirin hassan barka zuwa ga ma'aikatan radio na iran ga baki da zuwa ga larwa mai kabu kabu zuwa ga mai gidan namu zuwa ga bukari roga roga hamza ekom bansayin namu banzema zuwa ga sanusi sultana zuwa ga ilyas su a yanzu ce musamman zuwa ga zaki love musamman zuwa ga ubaidu zakin wata zuwa ga mijin soja da magaram jamhuriyar nijar zuwa ga kadura diga ga dan fulanin warje da sauraron ku ne hamza yalo daga nan fadalar a jamhuriyar nijar a gades radio boh take tehran da farko suna na sanusi maɗattari da magaran jamhuriyar nijar na shigo shirin ne domin in yi amfani da wannan dama in miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida isuhu maɗattari da magaram sai kuma usaini star kasuwar kwalliya da magaram ina gaida murtala salisu wanda aka yi sani da mt ramfuwan randa bakwai ina miƙa gaisuwa zuwa ga na agwa mai fati nan da magaram akwai kuma leturu a nan da magaram sai miji soja mai adaidaita a nan da magaram akwai tasi unguwar tudu da magaram ina miƙa gaisuwa zuwa ga abdulrahman wanda aka yi sani da abdul kibiya a da magaram sai kuma abdul aziz frezi a da magaram akwai raba mai aski shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo a nan jihar da magaram ina miƙa gaisuwa zuwa ga mamman buniya yakubu awashe akwai kuma isa musa wanda aka yi sani da isa rezo sai kuma shugaba iliya mai kanti da shayi a garkin daura ina miƙa gaisuwa zuwa ga ibrahim dan fulanin yayari yana jihar bauchi a tarayyar najeriya ba kuma zan manta da Ilyas Yakubu Digawa shi ma yana nan jihar Bauchi a tarayyar Najeriya da fatan sun ji suna cikin ƙoshin lafiya mai gaishe da su sanu su maɗaɗa da magaram jamhuriyar Nijar. Na gode. Assalamu alaikum sasin Hausa na BA mai magana Alhaji Rawar Tati mai sago bayan gidan madara to ina muku fatan alheri ma abuta wannan shiri kowa da kowa musamman ma wanda suka shigo suka ba sakonni a yau na farko akwai rawar kangara akwai mutane Murtala MT akwai musu dangare muna muku fata da yayi musamman ma kai musu sun kirin asan barka muna ma kowa fata da yayi Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio BOH mai magana naku Al-Mustapha Muhammadu Kadangare dan asalin garin Katagirin kun Ina godiya dangance da damar da kuke bamu domin isar da sakon gaisuwa ga 'yan uwa da amanna arziki. Da farko ina gaida al'umma kwaminikin bangi baki ɗayanta ba zan manta ba da al'ummar da ke cikin garin Katagirin Kantu. Ina gaida al'ummar garin gidan haru ba sai da wani ba ina gaida al'ummar garin daɗe kowa da kowa ina gaida al'ummar garin waiwaya ina gaida al'ummar garin rahawa babba da karama ina gaida al'ummar garin bajaka turin sunna ina gaida al'ummar garin jawarki assalamu alaikum gidan radio boh mai magana naku almustapha gari a tashi lafiya assalamu alaikum boh murya jamhuriyar musulunci take ta iran a ƙasar iran mai magana murtala salisu wanda aka sani da mt daga gina ramfuwan na abu bakwai da ke da magaramcin jamhuriyar niger To da yake yau muna a ƙarshen mako da farko dai yana gaida fugaba baba ya lefe akwai isu garin maratai akwai isu eh, garin maratai akwai sinusu garin maratai akwai leto mai sans akwai na agwa mai fasi eh, da yake nan bakin hospital akwai abdulaziz crazy eh, da yake nan sharori zauna akwai abdulrahman abdo wanda aka da gibiya da yake nan karce kadamari shugaba rabo mai aski da mara tako shi ma da yake nan karce kadamari assalamu alaikum muryar musulunci ta iran ina fata kowa da kowa ya wuni lahiya ina so ku bani dama zan gaida yan uwa da amnan arziki na farko da kai kanka cewa mai shirin barka ina gaida sanusi a madatai isu a madatai idi shagali iliya mai kanti da shayi garkin daura nigeria ina awwa mai faci a bakin ofital ina gaida firezidan raba mai aski da kowa da kowa mai sauraron muryar musulunci ta iran daga naku mai sauraron ku abu kangarawa zandar to da lana gode sunana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kiraye ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan ka sakon gaishe gaishe na na karshen mako zuwa ga yan uwa da abokan arziki na farko ina gaida hassan barka shine mai watsawan ga shiri a ko da yaushe ina mishi fatan alkhairi ina gaida abokina alkasim da ke agadas ina gaida mamman buniya awashe akwai mushe alimin karimu wanda yake kwaya shi ma can awashe ina gaida abokin nan sabu sabiola abdulaziz prezi share zamana ina gaida shi letoro mai isansu bakin likita dutse na agwa miliki ina gaida shi muji soja mai adaidaita sau ina gaida iliya mai shayi garkin daura ina gaida musa hadaran asfa da magaram mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdoki biya na kira ku ne daga nan unguwar kadamar ta birnin na magaram a jamhuriyar nijar a tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa radio iran lawan alhaji abbali agadas jamhuriyar nijar zan yi amfani da damar da kuke bamu in gaida yan uwa da abokan arziki zan gaida manyan malaman mu da ke nan agadas da farko farko dai ina gaida malam abbas Yahiya wanda ke nan a gadas ina gaida malam sule dan larabawa ana a gadas ina gaida malam aliyu almajirin malam sule ana a gadas ina gaida malam sanda ana a gadas ina gaida shak malam mamadu a Gadas. ina gaida malam barmu ana a gadas idan na kuma birnin yamai ina gaida malam naziru musa unguwar tallage ina gaida malam usman garba shi ma unguwar tallage ina gaida malam musa amir unguwar hilin jirgi ina gaida malamin mu shak salihu ahmad lazari idan ni shiga najeriya zan gaida malam shak tahiru usman bauchi ina gaida malam nazifi Alkaramawi a kano ina gaida malam halilu maraya a kaduna ina gaida dukkan malaman da ke najeriya najeriya niger ghana dukkan su ina musu barka da maulidi ubangiji allah ya maimaita muna ya karba muna ya kuma ba mu ladan da ke ciki na gode sashen hausa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na Murejan Furin musulunci na iran Sunana Isa da ya zo daga Nyame tsakiyar birnin Nyame birnin Nijar. Gaishe gaishe na wannan rana ina gaida Ninja Soja mai adaidaita safu le toro sanusi maɗaɗai ana mai fatan alkhairi hassan barka yawan gaisuwan fatan alkhairi zuwa gare shi ina gaida musa hama lawali andu ibrahim fanna assalamu alaikum biyo ya ci hausa radio ta hera mai magana miji muhammadu wanda aka yi da suna miji soja mai Adidas, sahu ana zandar likitar dutse eh muna karshen mako ina son yi amfani da wannan dama in gaida yan uwa da abokan arziki akwai musa hadarin asuba kashe mai sabko da magaram akwai da daga kadan fulanin warji akwai isu madatai sunusu madatai akwai abdurrahman wanda aka san da suna abdo kibiya akwai letoro mai essence bakin likita dutse akwai shugaban kadangaru na agwa bakin likita dutse akwai kafural habibu wanda yake talabiri akwai kafural shata lezi wanda yake yamai akwai kafural ayuba grade wanda yake nan zandar akwai sharjan dauda wanda yake nan zandar akwai shef usaini wanda yake sojojin safir ne gabaki su akwai wana nasiru mai shago wanda yake dispensar akwai sani bulli mai wanki wanda yake dispensar na gode radio bhs hausa matasa mai magana muji Muhammadu wanda aka yi san da suna muji soja mai adai da sahu a nan zandar likita dutse a tashi lahiya. To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci saƙonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa isoshin rayuwa jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barka barkamu da warhaka mu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wani littafi mai suna 'ya'yanmu amanarmu wanda Nabila Rabi Zango ta rubuta. To kamar yadda ka sani za mu ɗora daga inda muka tsaya. Tsaya Yasir yake a bakin ofis ɗin Jamil yana jiran shi ya ƙaraso. Dan tunda suka fito mitin bai dawo ofis ba ya wuce cikin asibiti ya daɗe yana jiran shi sannan ya hango shi ya taho tun daga nesa Jamil yake murmushin mugunta ya san Yasir yana jiran amsar shi ne yana ƙarasowa ya bashi hannu suka gaisa Bude ofis ɗin ya yi suka shiga. Gyaran teburi din shi ya fara, Yasir ya ce, haba abokina, ka fa san dalilin zuwa na. Dariya Jamil yayi ya ce, amsar ce ba ta buƙatar a faɗe ta, shi yasa na shiru. Yasir ya ce, ni dai ka faɗa mani, ko ma menene zan ɗauka? Jamil ya ce, ta ce ka yi haƙuri. Shiru Yasir ya yi na kusan minti biyar, kallon shi kawai Jamil yake yi. murmushi ya ga yayi ya ce shikenan babu damuwa dama na ce maka koma menene zan iya ɗauka Allah ya zaɓa mana abin da ya fi zama alkhairi Jamil ya ce amin amma ka burge ni abokina ban ɗauka zan ji haka daga gare ka ba Yasir ya ce haba sai ka ce wani ƙaramin yaro kowa ya san dama soyayya ta gaji haka don haka kar ka damu na ɗauki mu biyu na tamkar ƙanwata tunda ƙanwar abokina ce bara na je ofis Jamil ya ce na gode hannu ya bashi ya fita yana fita ya ɗaura fuska kai tsaye ofis ya nufa a zaune ya iske ilham tana ganin shi ta sa dariya don ta ga yadda sa ta canza zama ya yana kallonta a fuskar sha ɗaure ilham ta ce idan allah ka saki ranka san ba kai kyau ba idan kana fushi murmushi ya yana kallonta ilham ta ce faɗa mani baka dace ba ko yasu ya ce ki bar ni da su wai bata amince ba ta ce na haƙuri ilham ta ce me ka ce mashi Yasir ya ce me fa zan ce mashi ai ni ma ina da wayo ba zan nuna mashi na ji haushi ba amma tabbas sai na ɗauki fansa kan wannan abin Ilham ta ce wallahi ina goyon bayan ka daga ni har kai ba mu samu abin da muke so ba kallonta Yasir ya yi bai ce komai ba Ilham ta hure mashi ido tana faɗin wannan kallon fa murmushi Yasir ya ce ko tuwo na mai na za mu yi ne Ilham ta ce ban gane ba tasowa ya ya matso kusa da ita ya ce tunda bamu samu abin da muke so ba me zai hana kawai mu daidaita kanmu daura fuska ilham ta yi ta ce ba son irin wannan maganar don ka samu ina sakar maka fuska shine za ka samu ƙarfin gwiwar faɗa mana wannan maganar yasu ya ce to sai me ban yi maki ba ne tsaki ta ja ta tashi tana faɗin wallahi za mu ɓata hannunta ya kamo yana faɗin wasa nake maki Allah ya huci zuciyarki zo ki faɗa mini ya kika ga wannan fim ɗin da na baki murmushi ta yi ta zauna halinta ta ƙwace tana faɗin wallahi baka ga jin baka jin magana ashe dama haka fim ɗin yake wallahi jiya da ƙyar nayi bacci lokacin da na fara kallo har na kashe ganin abubuwan da ake yi amma sai na ƙara kunnawa da ƙyar fa na tashi sallah dan na san da wuri za mu fito amma yanzu baka ji baccin da nake ji ba Dariya ya ya sa ya ƙara matsowa kusa da ita yana faɗin zan baki wasu yau. Idan aka tashi mu je ki karɓa, amma yau za ki shiga ɗaki na ki zaɓa da kanki. Ilham ta ce ‘yan gidanku fa, Yasir ya ce har sai ki shiga faɗina ɗina ki fito babu wanda ya san kin shiga. Na fi son ki je ki zaɓa da kanki, amma don Allah ya kika ji a jikin ki jiya. Dariya ta yi ta kai mashi duka, tana faɗin ban sani ba, tashi ta yi tana faɗin bara na je wajen dadi. Yasir ya ce sai kin dawo tana fita Yasu ya daga kan shi sama yana murmushi. Zara ce da Zainab suka fito dauke da tallar za su kai wajen masu gini. Dama kullum da rana suna kai abinci da dare kuma kowa da abin da yake saidawa. Zara tana soya awara, Zainab kuma doya da kwai. Sun ci kwalliya kamar masu shirin zuwa wajen biki. Zainab ce ta ce wai ni Zara ina ado. Zara ta ce ke dai ki bar shi daga fa na yi mashi maganar ankon bikin Aisha shi kenan ban ƙara ganin shi ba. Jiya ma da na je inda suke bulo da na tambayi abokin shi cewa ya bai zo ba. Zainab ta ce lallai kin gani jiya har Bashar ya bani nawa ba na faɗa miki ki daina tsayawa wajen saurayi ɗaya ba. Ba ki ga jiya ban dawo da wuri ba ina gama sai da doya da na bi shi shagon shi ya bani Zara ta ce lallai ni ma Ado ya ce wai na zo ɗakin shi na karɓa, ni ce na ki zuwa. Zainab ta ce ai ko sai dai ki fidda cikin kuɗin ki yi ankon. Kin san dai duk wanda ba ta yi anko ba ba ta sakewa a wajen biki. Zara ta ce ni fa tsoro nake ji Zainab ta ce tsoron me ni me ya same ni kawai baki zai yi ki fito. Zara ta ce kin san fa Ado akwai son taɓa mace. Zainab ta ce to sai me tunda ba za ki je ba ke kika sani Kina ganin Bashar hada sabuwar waya zai kawo mani kafin bikin? Zara ta ce da gaske? Zainab ta ce wallahi ke dai ki tsaya a nan. Zara ta ce ai ko zan je na same shi. Zainab ta ce yawwa ko kefa. To jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai idan Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV, ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. madala masu sauraron yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato duniyarmu a yau duniyar mu a yau ma sauraro barkamu da saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da wannan yanki na yammacin asiya wato gabas ta tsakiya da a yau za mu dubi ne akan tattaunawa ta wayar tarho a tsakanin ministocin harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran da kuma takwaransa na rasha akan batun yarjejeniyar nukiliya da kuma kokarin da amurka take yin na sake komawa cikin wannan yarjejeniya a zahiri. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shiri zai gudana. a wata sanarwa da ta fito daga ma'aikatar harkokin wajen ƙasar rasha ta bayyana cewa an yi wata tattaunawa ta wayar tarho a tsakanin ministan harkokin waje sergei labrov da kuma takwaransa na iran amir abdullahian sanarwar ta kuma kunshi cewa bangarorin biyu sun cimma matsaya a kan gaba da kokari tukuru domin kare jijinin nukiliya da aka kulla a tsakanin iran da kuma manyan kasashen duniya a shekara ta 2015 har ila yau bangarorin biyu kamar da sanarwar ma'aikatar harkokin wajen kasar rashin ta ambata sun tattauna shirin da ake yi na sake buɗe tattaunawa tsakanin iran da manyan ƙasashen a birnin vienna wani sashe na bayanin ya ambaci cewa bangarorin biyu suna son ganin an yi aiki ne da yarjejeniyar ta asali wacce aka kulla a shekara ta 2015 wacce ko majalisar ɗinkin duniya ta amince da ita ba tare da wani sauyi a cikinta ba domin tabbatar da maslahar dukkanin waɗanda suke ɓangarori ne na wannan yarjejeniya ministan harkokin wajen iran amir abdullahian da kuma takwaransa na rasha sergei lavrov sun yi tsokaci a kan ziyarar shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa wato rufa'il grossi da ke shirin kawowa zuwa iran kafafen watsa labarun ƙasar rasha sun bijiro da batutuwa da bangarorin biyu suka cimma matsaya a kansu da suka hada da yanayin da ake ciki a wannan yanki tattaunawar tasu ta kuma taɓo halin da ake ciki a ƙasar afghanistan tare da yin kira ga gwamnatin kasar da ta ƙara azama wajen faɗa da ayyukan ta'addanci a ƙasar afghanistan yi ayyukan ta'addanci na ƙungiyar da'i sun ƙaru inda take kai har-hare a cikin masallatai cibiyoyin tsaro da kuma wurare na fararen hula a cikin makon da ya shuɗe ma dai wannan ƙungiyar ta 'yan ta'adda ta kai hari a kusa da wata makaranta ta soja ya sanadiyar mutuwar mutane da dama to ita dai yarjejeniyar nukiliyar iran wacce aka cimmawa a tsakanin manyan ƙasashen duniya ta samu tsaiko ne dai sanadiyar ficewar da amurka ta yi daga cikinta shugaban ƙasar amurka donald trump shi ne ya sanar da ficewa daga cikin wannan yarjejeniya a shekara ta 2018 bayan ficewar amurkan ƙasashen faransa jamus da birtaniya da suke kawance da amurkan sun ci gaba da zama a cikinta hakanan kuma sauran kasashen da suka hada rasha da kuma china sai dai duk da haka kasashen na turai uku ba su yi wani aiki na a a gani ba domin sauke nauyin da ya rataya a wuyansu a ƙarƙashin yarjejeniyar ta yarjejeniyar da kasashen na turai suka amince da ita na buɗe wata kafa ta musayar kudaden cinikayya da iran sun yi watsi da ita bisa dalilai da dama da mafi muhimmancinsu shine tasirantuwa da matsayar amurka da ƙoƙarin ƙin saba mata amma duk da haka jamhuriyar musulunci ta iran bata soya matsayarta ba na cewa za ta ci gaba da zama a cikin yarjejeniyar matuƙa sauran ɓangarorin da suka rage a cikinta za su yi aiki da ita ta kuma ta rika ɗaga musu ƙafa na lokaci mai tsawo domin ba su damar sake komawa cikin wannan yarjejeniya rashin ganin wata aniya daga wannan ƙasashen da turai na cewa za su yi aiki da nauyin da ya rataya a wuyansu a ƙarƙashin yarjejeniyar ya sa iran ta fara rage haɗin kan da take baiwa hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa da kuma dawo rakiyar wasu ɓangarori na yarjejeniyar dama dai tun a lokacin da aka rubuta yarjejeniyar da aka rabtaba hannu a kanta an cimma matsaya cewa iran ɗin tana da haƙƙin sauya matsaya idan har ɗaya ɓangaren ya ketata. ta babu wani dalili da ya sa amurka a ƙarƙashin donald trump ta fice daga cikin yarjejeniyar sai ɗagawa da girman kan irin na amurka amma ba domin an sami wata matsala wajen aiwatar da yarjejeniyar ba daga bangaren iran hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa iaea e ta sha fitar da rahotanni da suke tabbatar da cewa iran ɗin tana ba ta haɗin kai a aikinta na sanya idanu bayan da amurkan ta fice daga cikin yarjejeniyar a ƙarƙashin shugabancin donald trump ta ci gaba da ƙaƙabawa wa iran takunkumai ɗaya bayan ɗaya tun daga shekara ta 2018 wanda kuma har yanzu yake ci gaba duk da sauyin gwamnatin da aka samu takunkuman na amurka sun shafi ɓangarorin man fetur da dangoginsa harkar banki da kuma ɗaiɗaikun mutane hatta a lokacin bullar ta corona da dukkanin duniya take da bukatuwa da aiki tare domin fuskantar ɗaya daga cikin manyan ƙalubale na kiwon lafiya da bil'adama ya taɓa fuskanta amurkan ta ci gaba da ƙaƙaba takunkuman da suka kawo cikas wajen faɗa da wannan cuta kan iran bayan hawan gwamnatin joe biden kan ga mulkin amurka ta yi alkawarin mayar da kasar cikin yarjejeniyar nukiliya kamar yadda ta yi alkawali a lokacin yakin neman zaɓe sai dai wannan alkawalin bai tabbata a ƙasa ba har zuwa yanzu babu wani gagarumin sauyi na siyasa na ado a gani a tsakanin gwamnatin donald trump da kuma ta joe biden wajen mu'amala da jamhuriyar musulunci ta iran domin siyasar amurka kala ɗaya ce ba tare da bambanci da sauyin gwamnati ba idan lamarin yana da alaƙa da jamhuriyar musulunci ta iran a yanzu da ake shirin komawa kan teburin tattaunawar nukiliya a birnin vienna a ranar 29 ga watan nan na nuwamba da ake ciki iran ta bayyana cewa za ta sanya idanu ta ga yadda amurka za ta je wajen wannan tattaunawa da hakan zai ba da dama domin fahimtar manufar da amurka take da shi da kuma alƙiblar da ta sanya a gaba sai dai iran ta sha bayyana cewa tattaunawa ba ita ce abu mai muhimmanci ko kuma manufa ta ƙarshe ba manufa ta ƙarshe shine cimma wato matsaya da kuma komawa amurka da ta fice daga cikin yarjejeniyar cikinta. sauraro za mu da sa'aya a nan saboda kwarewar wannan wato lokacin wannan shirin muna fatan kun ji daɗin abubuwan da kuka saurara kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba inda za a je mu ɗauke da wani jigon kafin lokacin da ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu amma tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara dakarun sojin iran sun kaddamar da atisayin haɗin gwiwa mai matar muhimmanci a tekun oman rahotanni sun bayyana cewa dakarun sojin kasar iran sun kaddamar da atisayin sojin haɗin gwiwa mai matukar muhimmanci mai suna zulfikar 1400 inda ake gudanarwa a wuri da ya kai faɗin kilomita marabba'in miliyan ɗaya kuma an yi amfani da makayi masu linzami kirar cikin gida da ake harbawa a cikin teku da sama da kan tudu da kuma jirgin ruwa na yaƙi na ƙarƙashin ruwa. Atisayin na kwanaki uku zai amfani da sabbin jiragen sama marasa matuki da aka kera a cikin gida irin su samfarin Seamorg da Muhajir na hudu wanda ke saurin tsinkaye daga nesa kuma suke karawa da jiragen ruwa na yaƙi na maƙiya. babban makasudin gwada atizayin na kwanaki uku in ji dakarun sojin ƙasar iran shine gwajin makaman yaƙi da iran ta kera da kuma ƙara tabbatar da ƙarfinta da tsaro ga iyakar ruwanta a dai lokacin da ake ƙara samun rashin tsaro a yankin inda ba bayan nan ma sai da dakarun sojin ruwa na kare jin musulunci na iran suka katse hanzarin wani jirgin ruwan amurka da ke ƙoƙarin sace tankar dokon man fetur ɗin ƙasar iran a tekun oman har ila yau zai kara ƙarafa haɗin gwiwa da ke tsakanin ɓangoren sojin iran guda hudu ba barazana ba ce ga kowace ƙasa kuma zai taimaka wajen samar da tsaro da zaman lafiya a yankin da ke fama da matsalolin 'yan fashin teku da kuma wuce gona da iri sama da 'yan ƙungiyar boko haram dubu goma sha bakwai ne suka mika wuya ga sojin najeriya masu sauraro duka-duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen mu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake jin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki yadda labaran duniya da dumi-dumin su a halin yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tahir amin ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.